Allahu akbar malam sa idan ba Allah ba kai kai babu da makarcin baya gaba an balla kama ina za samu a iso an balla samu da kuma so ke kama kuma kuma ni kuma so ke samu da bari kuma so ke

السعداء سبعة أعتقد أنهم يهودوا واحد. قلنا قلنا

然后。